babban kwamandan rundunar sojojin Amurka a Afirka wato AFRICOM, General Michael Langsley, ya yi wata ganawar sirri da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, General Christopher Musa. Na tambayi daraktan sadarwa na hedikwatar rundunar tsaron Najeriya, Brigadier General Tukur Gusau, ko wani ƙarin bayani zai min? Za ku iya tunawa shugaban rundunonin sojan Najeriya janar Christopher Gwabin Musa an zaɓe shi a matsayin shugaban kwamiti na shugabannin tsaro na Afirka ta yamma gaba ɗaya. So kan wannan ne ya zo ya same shi domin a ƙara fito da muhimman dubaru yadda za a kawo zaman lafiya a wannan yanki. Kada ka manta ƙasar Amurka ƙasa ce wadda tana da alaƙa dangantaka mai ƙarfi da Najeriya ta fannin aikin soja da kuma aikin tsaro. Akwai kayayyaki da mukan saya daga ƙasar Amerika sannan kuma suna taimaka mana ta fanni daban-daban. So kamar da na faɗa akwai dangantaka mai ƙarfi tsakanin Najeriya da ƙasar Amerika. Eh, General Gusau ya kuma yi ƙarin bayani akan muhimman abubuwan da manyan sojojin biyu suka mai da hankali wurin wannan ganawa. A cikin muhimman abubuwan da aka tattauna lokacin wannan ziyara, General christopher musa ya bukaci shi janar langley ya duba yiwuwa sassauta ƙa'idojin da ƙasar Amerika kan sama ƙasashe musamman masu tasowa wajen sau kayayyakin aiki daga ƙasar Amerika. kamar yadda kuka sani 'yan shekarun da suka wuce an ɗan ta samun 'yan matsaloli wurin shigo da kayayyaki daga Amerika. wani lokaci ma ko da kuɗinka za a ga akwai 'yan matsaloli to kuma wannan yana shahuwa aikin da muke yi so shine ya buƙaci a sassauta wa'annan ƙa'idoji hujjoji yadda za mu samu mu samu wa'annan kayayyaki domin mu ci gaba da aikin da muke yi na yakar 'yan ta'adda. Win Commander Musa Isa Salman masanin tsaro ne. to ya kamata mu gane yadda amurka ke gudanar da al'amuranta game da sai da makamai bayan an kilarin cewa technology din za su iya saida mutane domin ba komai za su iya saidawa ba ko wasu ka'idoji kuma waɗanda suke gindaya wanda ba soja ba kaɗai ke gindaya waɗannan ka'idojin akwai waɗanda dokoki ne waɗanda 'yan majalisa ke yi suna da abin da ake ce ma oversight da 'yan majalisa ke yi sosai a kan soja da kuma executive executive branch din wanda aka fi samun sojan Najeriya kuma su Amerika suke ƙorafin cewa ba su sai da makaman nan ba shine abin da suke ce ma kare jama'a a wurin amfani da waɗannan makaman da kuma kare haƙƙin bil'adama sojan Najeriya duk da zirge-zirgen da aka yi ta masu suna keta 'yancin bil'adama wato abin da su Amerika ke ce ma lehilo na san cewa su sojan Najeriya akwai ƙa'idoji da suke fitarwa da zai tabbatar da cewa an bi wa'annan ka'idojin saboda kar a hallaka farar hula. A ba dai an yi dogon turanci sosai kafin Amurka ta saki jiki da sai wa Najeriya makamai bisa zargin sojin Najeriya da rashin mutunta 'yancin bil'adama kafin daga bisani a warware wannan matsala. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.